Yeah. ka danna subscribing kamar haka za ka dinga samun sakonnin sababbin wasanmu a na damban gargajiya sannan in ka danna kuma za ka ga ƙararrawa ita ma ta fito daga baya kamar haka in ka ganta ita ma ƙararrawar nan ka danna ta ga ta nan yau danna in ka danna haka insha Allah ni ne naku Musbahu Kano Francisco na kallon ka. Wai wancan mutum ya ce a dan ban shagon bakon Jafar da shagon labaran. To shagon labaran an ce dan baku da bakon Jafar ake so a gani. La ilaha illa. Ku daure. La ilaha illa Mustafa ya kafa. Takin ya ce ina a kare nake dan buran uba. Mustafa ya kafa. Takin ya ce a kare yake. Eh, Allah sa a faɗi da wuri saboda ba na so kyamara na ya cika da wuri. Ɗan jarida Ali, ai gara a faɗi da wuri ko? eh saboda kada kyamara mu ta dauki nauyi na ga yan jaridun masu fara yawa ga Muhammad mai caji eh na ga komanda a wancan baka shi ma zama dan jarida ta ya ce zo kaga sarki sarki sai sai ki shigo gidan dambe garkocin da wannan satin naka ne kai ya kamata ka gyara satin nan idan aka bige ka ko ka buga za a ce garkocin da ya dama da wani to ga damben nan ga damben nan yan buro bayan damben yanzu ka tambaya ni ba ba yaran kungiya ba ne ba duk dan damben da yake kiran ya zo sa ne na kungiya dan uba ne eh a to magana gaskiya ne wallahi ƙarya kace duk dan damben da yake garin nan ka tambaye komanda Hausa magari tun dan dan banda yan dan shekara biyar shekara uku shekara goma kam la ilaha illallah ko eh? kam mustafa dan shago la ilaha illallah za a faɗi za a faɗi buga buga sai ka kai shi musa bayan shago maza masa bayan basuli garkuwar canjo a tube acan ne acan ka ne sai na gaya maka wallahi dole ka tube garkuwar canjo in kai dan maza ce garkuwar canjo ya nemi da wani to yanzu yanzu musa bayan shago musa bayan shago la ilaha illallah an gama an gama har gaba nan banza sanin aiki rage wahala kuma sun yi aikin gara eh ta tambe tambe ne shi cike sai da a'udhu billahi minash shaitan inna lillahi karani ko karani ko karani ko ana kare ya kwaje shamsu to an dawo da kai ba ba ba ba suna aiki ba suna aiki ta ga dambun nan tsakanin autan nan mun da nirada wayo wayo autan nan mun da nirada autan nan mun da wayo na ce ga dambun nan ga dambun nan ga dambun nan wai da kai ina kai ga dambun ina kai ga dambun nan ga dambun nan autan nan mun da na dada na kallon banza na dada sana aiki nan munza sana aiki Na dada wayo wayo autan nan munza na dada wayo wayo autan nan munza wayo ha to ka sanya kin kai sa kanka na dada an koma dambe an koma dambe an koma dambe na dada autan nan munza na dada autan nan mun za aiki rike wahala na sun yi aikin gara autan nan mun za na dada na dada autan nan mun za na dada na dada baka yana ma autan nan mun za wayo baka yana ma wayo wai da kai wayo wayo wayo wayo wayo haba wayo haba wayo haba wayo wayo wayo haba wayo wayo haba nadada autan mun za haba nadada autan mun za wayo nadada sabar shi nadada mun za wayo sabar shi nadada

wanda ke horo ana ɗauke ba da ni da shi da horo sarkin sarki kamar da ke isa wanda ke horo ya ce bari ranar talata a talata akwai nan ban bahaban yan sanda da shi da mai takwasara bahaban ɗan kanawa da shi da bahaban sanin kurna ranar talata idan allah ya kai mu ranar ɗaya ga wata januwari za mu shiga sabuwar shekara allah ubangiji ya nuna mana lafiya ai Amen. wani kan bashi na ana ta gana sai ya mai da Bako ba aka masuna na alhaji Musa.